daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. duk ranar Litinin shirin yau da gobe zai dinga zuwa muku ne daga Najeriya. Inda wakiliyarmu Rukayya Basha za ta dinga gabatarwa a yau 22 ga watan Janairu na shekarar 2024. Shirin namu zai duba zamantakewa ne yayin da ake fama da matsalolin tattalin arziki na rayuwa. Sai ku gyara zama ku kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a sabuwar shekarar 2024. Fatanmu shine Allah ya haɗa mu da alkhairan da ke cikin wannan sabuwar shekara ya kare mu da sharrin da ke cikin ta. A cikin shirin yau da gobe da zai zo muku a wannan shekarar, shirin ya zo da sabbin shirye-shirye da zai daɗaɗa muku ya ilmantar da ku da kuma nishaɗantar da ku, inda shirin zai leƙa ya ga wainar da ake toyawa a rayuwar matasa maza da mata, hirarraki da waɗanda suka taka rawar a zo a gani wajen ci gaban al'umma. Kana mu taɓo masu kayan ƙwalama da mawaƙanmu na cikin gida har ma da na waje da dai sauransu. suna sunana Rukayya Basha da zan gabatar da shirin yau da gobe na wannan rana. A cikin shirinmu na yau mun gayyato mata domin su bayyana mana irin matsalolin da ke haddasa zamar 'yar murna tsakanin ma'aurata wanda a wani lokaci ke kaiwa ga rasa rayuwa tsakanin ma'auratan. Kazalika a cikin shirin za ku ji yadda mata ke fama da mazajensu a wannan lokaci da rayuwa ta yi tsada. Kana su ma matasa mata. ya suke gudanar da rayuwarsu ganin cewa tsadar rayuwa ta shafi kowa idan da lokaci kuma su ma mazan za mu ji ta bakinsu domin su bayyana mana ta yadda rayuwarsu ke kasancewa da abokan zamansu mata to manyan bakinmu za mu so ku gabatar da kanku sunana umu kursun muhammad nura sunana aisha abubakar yan mutanen kura sunana fasima idris sunana malama aisha gambo To malama Aisha mata ana fuskantar ah, wato mata suna fuskantar matsaloli sosai a rayuwar aure musamman ma a wannan yanayi da ake fama da babu shi me zaki faɗa kan matsalolin da mata suke fuskanta a wannan yanayi mata sun daɗe suna fuskantar wahala dama dama tun akwai mata suka fara fuskantar matsalolin zaman gidan aure to bare kuma yanzu da abin ya riga kuma ya zo ya caɓe a gaskiyar magana mata suna cikin wani hali suna cikin wani hali fiye da yadda baka tsammani wanda in kai ba kai mace bane ba ba za ka taɓa fahimtar halin da mata suke ciki ba a gaskiyar magana da daman tun an daɗe za ki ga namiji baka da ƙarfi an san aure Allah ne ya ce a yi shi amma an ce ka duba ka gani za ka iya kyautatawa ci da sha da tufatarwa da sauransu da kuma kwanci mai kyau to kin ga ya zo wani yanayi da maza suka ɗauki aure kamar abin wasa suka ɗauke shi kamar abin gasa sai ki ga wani ya tambaye ya ce yana ganin kamar abokina ya ƙara ni ma bari in ƙara ko kuma a'a wa ya ga wasu wasu suna ƙarawa ni ma bari in ƙara ko kuma a'a ni kawai ya ji ra'ayi ya ce yana so yayi ki ga namiji da gida uku nan a haya nan a haya nan a haya nan baka biya haya ba nan ma ko ka biya nan kuma ba a biya ba nan yaya nan yaya nan yaya sai ki ga ka yadda za ka yi kudin makarantar yara sun zo sun hau kanka da sauransu sai ki ga mata an shiga cikin wahala an shiga cikin damuwa wanda sai ki ga cewa tarbiyyar 'yaya na nema ya lalace ba a je makaranta ba baka da kuɗin da za zaka yaran ka su je makaranta to tun fil azurma dama can shine dalilin da yasa kika ga mata an koya musu su shiga kasuwa ba zan in aka je shekarun baya ni yanzu nake kusan shekara hamsin da wani abu a zamanin ma iyayen mu wala san kasuwa ba akwai lokacin da mahaifiyarmu ta ce ita yanzu aka je aka kai ta kasuwa za ta ɓace saboda bata san kasuwa ba amma a yanzu gogayya sa ake tun a dafa nake ga miki wannan magana a shekarun dan baya baya da suka wuce gogayya sa ake yi da mata da maza gurin neman na kai saboda an tafi an fa baki da ke da iyali to balantana kuma yanzu wannan yanayi da aka shigo kin ga in ka a wancan yanayi ma ya aka cika to bari wannan yanayi da aka shigo kin ga ba abin da za a ce mishi sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu ana fuskantar yunwa da matsatsi da mata suke fuskanta sakamakon irin hali da ake ciki na matsin tattalin arziki mata da dama zaki ga mazan ba sa yi musu abubuwa wasu matan kuma mazan suna daukan nauyin yi dindumin gida to amma kuma rashin godiya irin na wasu matan sai ki ga kamar ba a masu komai to irin waɗannan matan a matsayin ki na malama shin wani irin kira zaki ga mata da suke fama da yunwa da kuma inda ah, suke da kiyales Yawwa gashi nan dai. To gaskiyan magana kin ga shine na fara miki magana akan akan mata da suke cikin matsala. wanda tun a baya zaman shekarun baya dama wasu mazan suka saka su daman da shi wasu mazan suka jefa su to balantana an dawo da mai shi da marashi yanzu a wannan karan ma yanzu da babu hmm. kin ga wahala ba a yi magananta mata suna nan suna bakin kokari mata suna nan suna sana'a kamar za su faɗi mata ciwo ya ka kama su hmm. wasu ba su da lafiya wata da an auna ta ji an ce ta ya hau mafi yawan mata wallahi ba su da lafiya to kuma sannan mu dawo kan mata masu renuwa mata da ake musu sun ana musu tun a zamanin baya dama akwai irin su ko lokacin wadata dama can akwai macen da zaki ga namiji yana yi kamar baya yi wata ma ga abincin ya kawo amma mai yawo ce zan mace ce ita bata zauna ta adana mishi abincin shi ya samu ya ci 'ya'yan shi samu su ci ba ana kawo ce fa nema ba ta nan sannan wata kuma ita bata nemi guri ta zauna ga wanda mijinta ya kawo mata tana hangen na tsakar gida a'a ni kifi ya kawo min a'a ita wancan an kawo mata mai nama ke baki kinkinta mai kifin nan ba ba za ki kalli kuma wata watakila ma an kawo ba kifin ba tana nan tana hangen mai nama to fa dufin muna da su dama to balantana a wannan tsari da ake ciki na wahala ke mijinki zai yi wahala ya je ya kawo miki amma kina yi kamar ba yi kina yi kamar bai miki kai misali to kin ga cewa irin wa'annan matan ba su ma kyauta ma kansu ba kuma suna nan suna cikin irin wannan halaye in ba su bari ba to suna da abubuwa guda biyu kin ga gas hakki na namiji da zai kama sannan kuma shi Allah ba zai bar su ba saboda an ci ka daina ma kallon na sama da kai ka dinga kallon na ƙasa da kai an baki baki kin tsaba ya kawo yana yi kaman biyi idan ke yana hangen wani wanda hangen banza ne saboda shi Allah in tashi zai kama ka da laifi sai ka shiga sannan sai maka kamun gafiyan koko tunda kina nan kina hangen wani ki saki naki mijin ki fita in ya gaji ki tafi kuma ki je ki fada ma wani kyalikyali saboda za ki ga wani namiji tas da ya ci guga ya ci ayon amma ba kokon mai tsafta ne kawai mm. to ki je ki fada mishi kuma ki dawo kina wahala watakila kina ki mijin nan kin rena shi mm. ba dan gayi bane amma za ki ci ki koshi kina kina hange kina hange kina kyale to kamun Allah idan ya tashi zai kama ki sai ki rasa ma inda zaki da da kanki sai kin zo kin yi mugun da ana sani su kuma waɗanda suke da shi suke ɓoyewa suke wahalar da mata su ma su ji tsoron Allah mm. saboda akwai namijin za ki ga ko a wannan halin da ake ciki ai ba duka kowa ya shiga cikin masifa akwai wanda za ki ga shi kuma yana da shi amma kuma shi ba kyautatawa mm. akwai kuma wanda za ki ga shi yana da shi kuma ba kyautatawa makoci kana da makocin ka watakila ba su ci ba mm. amma ko kun ci su uku a rana makocin ka bai ci ba za ka lura ba ko fensir ne za ka sai ma ɗanka ya kamata ka lura da makotan da suke kusa da kai akwai dan makocin da watakila ma basu da fensin din nan sai ka sai biyu sai ka aika ka dauki ba ɗan ka ce je ka kai in ma kana tunanin kat din nan ya rena wannan yaro ya ce a'a ni ni ne nake babana ne yake sai muku fensin sai ka sai ka bude baki kai kai sallama da mijin ku gaisa da shi ka ce tuna sai ma yara na kai ma ga wannan ka ba yaran to hajiya umma kusum akwai matsaloli da mata yanzu da dama suke fuskanta na yanayin matsi na hali da ake ciki ma'ana yunwa da kuma yanayin hali na babu shin ko me ki iya faɗi game da naki da kike fuskanta a gida a halin yanzu eto eh gaskiya mata ana fuskantar matsi sosai ba ma mata kawai ba hatta su maza saboda wasu matan idan aka fita aka nemo aka kawo musu wasu zaki ga sun rena su ce bai ishe su ba kaza kaza wannan kenan sannan maganar su kuma bangaren maza akwai maza wa'inda gaskiya ba masa kyauta kwata-kwata za su shiga mace tana da 'ya'ya biyar shida bakwai amma namiji ba abin da ya dame shi da matsalan matan shi da 'ya'yan shi shi dai kowa in ya fita zai je rumfar mai shayi ya cika cikin shi amma matan shi babu abin da ya dame su da magana mai suka ci a'a mai suka sha 'ya'yan shi ina suka kwana duka babu ruwan shi da wannan abin kin ga wannan shi kan shi matsi ne wanda mata muke fuskantar shi a gidajenmu to wasu matan kuma akan ga kamar laifin su ne yasa mazan suke yin haka ko me zaki iya cewa ga haka to wasu matan tabbas akwai wanda za a ce laifin su ne amma kuma duk da haka bai kamata a ce su mazan su yi ba abin da yasa na ce haka idan mace misali yau namiji ya fita ya nemo ya kawo mata ta karba ta rena ko kuma ya kawo ya ce mata ga abin da ya samu a je shi a can gefe ta duba ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza kin ga ba zai ji dadin gobe in ya fita in ya samu dan kaɗan din nan ya siyo ya kawo mata ko kuma ya zo ya ɗauki kuɗin ya ce mata gashi dan Allah dan yi dabaru na mata a sayan da za a a samu a ci abinci ba so wannan mijin idan ya fita abin da ya samu sai ya zauna ya cika cikin nashi ya ce ko na kawo mata ba ta gode mawa Allah eh ba da ba ta gode mawa abin da na kawo mata so da in kawo mata mata ta mun wannan surutun gane in shiga mata gidan a haka ba komai tunda ko na kai surutun za ta mun ko ma ban kai ba surutun za ta yi mun haka ne sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu tare da wakiliyarmu Rukayya Basha. to wasu matan kuma suna iya kokarin su domin su ga cewa sun tallafa ya sun samu abin da suke bukata a gidan auren su to amma kuma wasu ba su cika yin sa'an mazajen ba kamar yadda kika faɗa a farko saboda wata macen zaki ga tana son ta yi din wani mijin zaki ga baya bari ta yi sana'a baya bari ta yi aiki shi kuma ba zai bada ba su kuma waɗannan me zaki faɗi gaskiya irin wa'annan mazan zan ma iya kiransa azzalumai saboda abin da ya sa na ce miki haka namiji bai baka ba kuma sannan kai ya hana ka ka nema to me kake me yake so ka yi sata ko ku yawon bin maza kin ga irin wannan gaskiya bai kamata ba sannan maza su ji tsoron Allah kada su rika biye mawa mata abubuwan da suka yi musu su ce za su dinka ramawa ta wannan bangaren kawo abinci mm. sannan maganar neman na kai mata gaskiya maza su yi haƙuri su ban mace ta nemi nata saboda neman nan nata ka kawo na kawo za mu haɗu za mu rufa muwa kan mu asiri za mu ci za mu sha za mu biya haya za mu biya kuɗin makarantar yara babu wanda ya sani in ka ce mace ba za ta yi aiki ba to ka bata ta yi kasuwancinta a cikin gida barantana ma aikin ma me yasa ba zai bata ta je ta yi aikin ta ba kawai eh, mu mata mu ji tsoron Allah mu sani cewa duk abin da muka yi Allah subhanahu wataala yana sama yana kallon mu ka kare mutuncinka ka kare mutuncin aurenka da na ka da na mijinka da na iyayenka kai aikin ka abin da ya kai ka kai kayan ka ka kamo hanya kai dawo wanka gida to da kika yi wannan maganan ma kuma sai kika ja hankali na wajen ganin cewa ai abin da yasa wasu mazan ba sa son mata su yi aiki saboda wani lokaci mu mata ko in ce wani lokaci mata ba su da kamun kai a wajen aiki to ire-iren hakan da wasu mazan suke gani shi isa ba sa son matansu su su yi aiki ko kuma su rika fita suna neman na kansu dan wasu zaki gan aka ce to ta sana'a ita ce yau Kano ita ce gobe Lagos ita ce Jibi daga nan kuma sai Dubai sai ta ga mazan ba ba sa ba su wannan damar ga masu kananan karfi kuma ita ce wannan kasuwan wannan kasuwan kauyen sannan kuma ba kamun kai to a hakan sai ta ga wannan namiji ce to shi da za ta ta wannan yawuce yawucen gara ta zauna a gida to me za ki iya faɗi game da irin hakan saboda a ba wa mata nasu daman hakkin su ma mazan kuma ba tare da an shiga nasu hakkin ba. Maganan kasuwanci a yanzu mun samu ci gaba. Misali ina ɗauko kaya daga Kano ina kwance a cikin ɗaki na zan siya kaya kuma za a sa a mota zan je zan ɗauko kayana. Na farko kenan masu ƙananan sana'o'i su ne wanda suke shiga kasuwannin ƙauye ko wannan kin ga dole sai sun fita sun tafi to kamar magana ne da farko mu mata mu ji tsoron Allah sannan su maza su dinga yadda da mu idan akwai yadda tsakaninka da mijinka akwai yadda tsakaninka da matanka ka yadda da ita to walla irin wannan abubuwa ma za ka dinga kawo shi a cikin zuciyanka ba kwata-kwata suwa mu mata mu ji tsoron Allah na farko kenan mu sani cewa duk abin da muka yi Allah subhanahu wataala yana sama yana kallon mu to malama Aisha akwai matsaloli da mata suke fuskanta na matsin rayuwa ba abinci ba abubuwan more rayuwa mata ana fama yanda ma za ka yi ka samu abin da za ka dafa ka ba yara damuwa ne kuɗin makarantar yara da sauran abubuwa da za ka yi don kashe wutan gabanka shin ko me zaki faɗa mana game da matsalolin da kike fuskanta a wannan hali da muke muke ciki? Eh to gaskiya abubuwan da suke faruwa sai dai mu ce alhamdulillah alhamdulillah amma ana matsi ana matsin rayuwa Allah Ubangiji ya kawo mana mafita ya kawo mana mafita. Abubuwan kuma da ake samu matsalolin rayuwa ba wani abu ba ne. Kawai rashin dogaro da Allah ne da abubuwan rayuwa suka yi mana yawa hmm. amma in za a koma ga Allah a ji tsoron Allah don abubuwa dai kam gaskiya sai dai a ji tsoron Allah Allah ya da za a samu mafita wasu mata sukan yi amfani da 'ya'ya sukan sa musu talla domin su samu abin da suke so ko me za ki faɗi akan haka eh to gaskiya wannan ba mafita ba ce mafita kawai ka sa ka nemi in kana da kai yanda za a yi a gidan ko kai uwa ka fita nema ka ba ɗanka ya tafi makaranta shi ne amma in ka ce ɗanka za ka ɗora mai to baka nemi maslaha ba domin ka buɗe ma ɗanka ko da daga baya ka ce ya daina aikin tallan nan fa ya riga ya bi jikin shi ba zai iya ba mm. ya samu abin yi in kin ajiye mai to talla ya riga ya saba yawo tunda talla ba wai talla neman kuɗi bane ni a yanda na ɗauke ta kawai a yawo na ɗauke ta bai dace ma a dinga ɗora ma 'ya'ya mata talla ba gaskiya wannan shi ne. to wasu irin dabaru kike yi domin kiga kin taimaka ma kanki da 'ya'yanki har ma da mai gida a gida eh to da babbaru da nake yi dai gaskiya suna da yawa tunda ni yanzu ina zuwa islamiyya in na tashi da safe na dafa awara ta yan rabin loka zan tafi da ita makaranta in aka tashi karfe sha muke tafiya karfe biyu in dawo taliya in marza taliya in ɗan yi ɓalla kabo a nan gida in zan fita kuma ina da ɗaya da take zaune tana zama da ni ɗaya yayata ce to ita ina ban mata ita ma kuma muna yin sana'an niƙa duka dai duk wanda Allah ya kawo duka ana yi. akwai maza da dama da suke ah, yin balaguro ma'ana suke tafiya wani gari domin neman na kansu saboda su taimaka ma wato iyalansu to amma kuma irin waɗannan mazan sai kiga sun yi wata uku wata hudu kai har wata shida ma ko shekara ɗaya ba tare da sun waiwayo matansu a gida ba shin ko me zaki iya faɗa game da irin waɗannan mazan eh to gaskiya in dai wannan abu ne gaskiyan magana ba shine mafita ba mafita kawai shine kai ka tsaya a garin ka inda kake duk inda kake Allah fa in ka roki Allah zai baka amma ka ce za ka yi balaguro ka fita wata ƙasa neman arziki to duk inda Allah da ya ce arzikin ka nan inda ka je zaka same shi amma idan ka je ka kwana ɗaya biyu uku yana da kyau ka juyo ka ga iyalanka ya suke ya gidanka yake tarbiyyar da ka bar wa matarka ya yanayin gidanta yake saboda yanzu gaskiya tarbiyya da rayuwa ta canza komai ya canza shine kawai to wani shawara zaki wa iyaye mata a gidan eh to shawarar da zan ba wa iyaye mata gaskiya shine mu kara jin tsoron Allah mu riƙe mazajenmu abubuwan da kai a baya da wanda za ka yi gaba kai ta roƙon Allah ya gafarta maka maji kuma ka rike shi hannu bibbiyu saboda yanzu komai fa da ka gani in an ce babu to babu ne saboda rayuwa gaba ɗaya ta canza shine kawai shawarar da zan ba mata su yi haƙuri su tashi su nemi nasu kawai na kansu sunana Fatima Idris kina da aure ne a'a ban da aure to fatima akwai mata da dama da suke fuskantar matsalolin rayuwa musamman ma ke yanzu da kika ce baki da aure shin ko yaya kike taimaka ma kanki wajen kashe wutan gabanki wajen yin abubuwa na yau da gobe ma'ana dan kayan sawa dan abin da zaki ci duk da dai kina gaban iyaye amma kuma akwai hidindimu da ba a rasa mu mata da shi gaskiya ne akwai hidindimu da matsala akwai matsalan da muke fuskanta da yawa saboda matsalar rashin kuɗi yanzu iyayenmu suna taimaka mana yanzu kamar school fees kuna makaranta za a zo a ce handa wasu wani tsara na ma ba ku zo da ko ba kawai za a zo a ce kuɗi to ba yanda za ka yi dole sai ka dinga samun kana samun gashi yanzu muna yin sana'ar still baya tafiya kawai dai muna dai jajircewa ne amma kuma muna yi dai a hakan kuma muna fatan Allah ya taimake mu Allah ya yaye mana wannan rayuwa amma gaskiya muna fuskantar matsaloli da yawa. muna fuskanta saboda wani sa'in kana son abu za ka siya amma haka nan za ka iya za ka yi hakuri da shi saboda iyayenka suna taimaka maka ta wani fannin kai kuma ta wani fannin bai zama lallai ka samu a wani guri ba mm. to irin waɗannan abubuwan da mata suke fuskanta yakan sa wasu mazan suke yaudaran mata su kuma wani irin kira ki yi ma mazan da suke amfani da rashi na babu da mata suke fuskanta mm, musamman ma matan da ba su da aure me za ki faɗi akan waɗannan mazan gaskiya abin da zan iya faɗi da su su ji tsoron Allah abin abin da suke yi ba su kyautawa idan mutum na buƙatar taimako dama an ce makwabcinka za ka iya taimaka ma makwabcinka to shine su taimaka musu sun kawo musu kukan akan cewa ba su da shine bai kamata su dinga amfani da san zuciyarsu da abin da suke so ba suna amfani da shi suna yin abin da suka ga dama ni da ina jan hankali da su don girman Allah dan annabi su daina su canza rayuwa in suna da shi kana da shi zaka iya taimakawa kawai ka taimaka ma mutum madalla masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin amma kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan waƙar. yadda suka bayyana wa shirin yau da gobe irin wahalhalun da maza ke fama da shi tsakaninsu da abokan zaman su a wannan lokaci na tsadar rayuwa da kuma abubuwan da ke kawo rashin jituwa a rayuwar aure tsakanin ma'aurata. sunana awal 10 daga gombe mazaunin abuja so abin da yake raba aure yanzu mafi yawa dai talauci tukunna yana ɗaya daga ciki wani tunda yana da bayi da kuɗi yana zargin matarsa tana fita ta nemo kuɗi a wani waje to kin ga zargin ya shiga kuma dole akwai sika talauci kuma in yi yawa shi ma dole shi ne muke ciki yanzu hakan nan talauci ya yawa a ƙasa duk abin da ka sani da'in naira goma ne yanzu dai ɗari biyu ko ɗari uku to mai gida in ka saba ba da naira ɗari biyu kuɗin cefe ne yanzu mata suka ce maka ya fi haka abu kaza sai ya faɗa kin ga talauci ne yake kawo namuna din in mutum yana da shi ya bire ji kyashin bayarwa ba tun tunda zaka iya fita wajen ma eh, yarinyanka ta ce maka da Allah ka tura min kati ka tura kila ko ka bata kuɗi ta sai abinci amma gida baka bar su ko to shine problem da yake faruwa kenan To amma akan samu a matsalar wato kisa ga irin wannan zamantakewa inda wasu matan sai kaga sun kashe mazajen ko kuma wasu mazajen ma a kai ga wato ya kashe matar shi. Ko shin a matsayinka na magidanci me ke kawo irin wannan kuma? Yawwa na farko akwai laifin iyaye. Mace ba ta son miji ka ce dole sai ta aure shi. Irin wai haɗa gida ko kuma namiji ba ka son mace. Dole kowace ba ka ganta da mutunci ba tsakani da Allah. tunda ba ganta da mutunci ba kuma dole ba soyayya tsakani su dole wani ce zai kokari shi in yaga ya kau da wannan wani aure zai yi haka mace haka namiji to shi ne dai kawai idan mu ta addu'a Allah ƙara rufa asiri sunan Muhammad Usman to akan mata suna da laifi mata ba su da hakuri yanzu kuma ana cikin wani hali wanda babu abinci mutane suna shan wahala wasu ba su da aikin yi to mace kuma ga mata bayani ka misali baka da aikin yi ka ce ta yi hakuri ta ce ta babu ita ba ta iya haƙura ba ko ba gaba ne to amma baka ganin wani lokaci a maza ma wani lokaci suna da nasu a laifin don zaka ga akwai namijin da yana da shin amma kuma baya ciyar da gida a ce gida bai kushi ba kuma sai ya tafi can waje yana yin abin da bai kamata ba eh lalle haka lalle abu yana faruwa haka ga kowani ma za ga yana da matansa a gida kuma yana da duro a waje kuma ita duron ta fi matansa ma wanda yake taimaka mata wannan abu yana faruwa gaskiya yana faruwa haka sunana honorable bayya jama'ar daga jihar Bauchi kuma tsohon mataimakin shugaban karamar hukumar jama'ar kuma tsohon kansilan lafiya na jama'ar local government a gaskiya abin da yake kawo irin wa'annan halaye shine akan samu matsaloli ne tsakanin mazan da matan mata ku ba ku da haƙuri musamman idan aka zo musamman wani zai ƙara aure akan samu munanan matsaloli irin wannan most especially idan har ya kasance cewa matar ta ɗau tsawon lokaci da mijin ba tare da ya taɓa ƙara mata kishiya ba then akan samu wannan sannan su kuma maza in idon su ya rufe akan haka su kuma gaba ɗaya wa'ansu iri suke zama therefore su ya kamata a ce mata suke gane cewa abinda Allah ya halatta wa mutum su ba za su iya hanawa ba sannan ya zama wajibi su kuma maza su yi ta haƙuri kuma su ke ɗaukan abin da ya kamata na hakkin iyalai suna bayarwa ma iyalansu kada ka bar iyalanka a gida ka je kana ƙoƙarin gwaninta mata duk ɗaya ne idan ka zo ka taimaki matarka a gida kai gina ta akan harkar kasuwa ka kawo mata abinci ka kawo mata sutura duk abin da kake ganin ta waje tana yi ta kamata na da shi da ya wannan yana daga ciki sannan kuma batun kisa wato akan samu matsaloli kwanan nan na ɗanyi wani ɗan program na tara wasu matasa na musu bayani akan yanda waɗansu mata sun faɗa harkar shaye-shaye sai ki iya samun fresh in mace tana da kwayoyi da abubuwan shaye-shaye hankalinta in ya gushe za ta iya aikata komai dan sabani kaɗan ne zai haɗa su da mijin za ta iya kashe shi ma saboda an samu wannan episode din gashi du a rediyo a talabijin du ana ta gani da sauransu da yafo ina ƙara jan hankalin mata da maza don girman Allah ake kaiwa zuciya nesa kowa ya san hakkin kowa ke haƙuri da juna domin me domin ko ki kashe shi ko kar ki kashe shi ko ka kyautata mata ko wata rana ba kwa tare duk mutu kun tafi wajen ubangiji to masu iya magana da sun ce komai dai yayi farko to yana da ƙarshe fatan mu kun ji daɗin wannan shiri ta zo muku ku ci gaba da kasancewa da muryar amurka a ko da yaushe bukayya bashi ke ce muku wa assalam shut it.